wato ba kungiyan biyafara ba ne kawai akwai wasu abubuwan da suke faruwa ko cikin kwanakin nan a kasar nan ko jin labarin shugaban kasa yana shirye-shiryen dawa ne duk wa'inda dama tun can masanantan makiyansa ne ba sa son gwamnatin ta nasara su kuma suka fara shirye-shiryen kawo yamutsi da rashin zaman tabbas a cikin kasa alal misali yanzu ko wannan matsala na boko haram da ya faru a maiduguri yadda aka ja kashe mutane har sojoji da yawa ana ganin akwai wata munakisa a ciki sannan ga wayannan 'yan Niger Delta ɗin shekaran jiya shekaran jiya nan suna suke cewa manyan suke cewa za su janye daga cikin eh, tattauna zaman lafiyan da ake da gwamnati a baya ne kuma wannan batun biafra in nan take shi ma ya fito to wayannan duka abubuwa gaba daya an mun ɗauke su a eh, jamhur din su wani abu ne na wanda ya kamata mai hankali ya zauna kuma dama tun kafin shugaban kasar mai fita ire-iren wuraren da ake ta samun fitintunu kenan Dokta, ya kake kallon wannan barazana da ke fitowa daga ita wannan kungiya wadda ta sanar da kafa gwamnati? To, idan muka koma kan su 'yan Biafra, za mu ɗauki abin da suka yi da kallon lallai sun kama hanyar jefa kansu cikin fitina. Domin ba lallai kasan ba ne kawai za su jefa ta a cikin fitina da kansu karan kansu. Cikin kwanakin na mutane suna nan suna ta jan hankalinsu akan yadda aka yi yakin basasa na tsakanin 1963 zuwa 67 ne yadda suka wahala dukiyoyi suka halaka mutane suka halaka da yawa kuma suka dawo suka tsawon sananin wahala suka dawo suka zama kamar 'ya'yan kadangaru da sauransu to amma da suke mutane wanda wake ke musu kallon kamar kiyayya ta yi kanta a cikin zuciyarsu ba zaman lafiyar su kansu duk wa'in abubuwa suke faruwa yanzu alhaji bashir mu duba lokacin mulkin jonathan ina ba kusan kama ba inyambai na a kasar nan ba wurin shiru yake a kansu sai bayan da jonathan ya sauka ya bar mulki ya kafin suka tuna cewa lallai suna bukatan kasan kansu in ba wata matsala irin najeriya ba kuma in matsalansu shine batun ko ana abubuwa na ci gaban kasa ne an keɓe su a gefe guda ne wannan ba haka ba zan take domin a yanzu haka ayyukan da gwamnati take yi na ci gaban kasa a yankunan inyambai da na kananan kabilun eh, kudu maso gudu inda shi jonathan ya fito a zamanin jonathan in ma ba a yi haka ba ina mafita dangane da wannan matsala to gaskiya eh, a nan za mu iya cewa kawai ita gwamnati a matsayin uwa a kullum abu zai faru irin wannan da daji ko ba da dole ta saurara ta binciki me ke faruwa menene abin da aka yi ba daidai ba in dai abu ne na sulhu a dauki matakin sulhu saboda zaman lafiyan kasa amma wanda ya nuna cewa ya ɓalle ya yi kasan kansa to ina ganin a siyasan duk duniya ma idan ba an bi matakai ba ne wanda demokradiyya da dokan kasa ta yarda da su to wannan dama abin a yake shi ne eh, don ba yadda za a yi a ce akwai hukuma a kasa akwai gwamnati a kasa sannan wata yanki daga cikin kasan ta balle ta koma gefe kaza ta ce ta kasan kanta wannan kiran yaki ne tabbas Dr. Salim Ahmad Kana mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Na, na gode ne wani.